idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake baku labarin Maryam tana ƙoƙarin yin fakin a daidai lokacin ma'azam ya kira ta a waya. Maryam ta ce masa, yanzu zan shiga gida idan na shiga sai mai magana. Ma'azam ya ce mata daga ina, ta ce na je na kai bakuwar nan da Atiku ya kawo, ta hau motar Kano. Ma'azam ya tambaye ta wai wace ce ne? Maryam ta ce masa, bari na shiga gida sai mai maganar. Jikin kafa, Ma'azam ya ce mata na samu sauki. Maryam ta ce masa, to shikenan sai ka ji ni. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Shiga ɗakin da Maryam ta yi ta shiga ne domin ta ajiye hijabinta. Tana shiga sai ga ma'azam ya sake kiranta. Maryam ta dubewar tare da faɗin o wannan mutumin ba zai bar ni na huta ba. Dube shi yanzu nan daga gama wayar mu har ya sake kirana. Maryam ta ɗaga wayar ta kara a kunnanta. ya ce mata na san yanzu kin shiga gida maryam ta ce masa eh na shiga gida ya aka yi ka gane ma'azin ya ce mata ai hausawa suna faɗin ido ba mudu ba amma ya san kima na san tsakanin gida da waje ba zai wuce minti ɗaya ba maryam ta fito tsakar gida wayar a kunnanta tana ci gaba da magana ta yi ma'amma sannu amma ta amsa mata tare da faɗin har kin kai su kai maryam ta daga alamin a ɗakinta ta koma sannan ta faɗa a kan gado tare da faɗin ina jinka na je na yi ma amma sannu ne ma'azam ya ce mata ai ina jinku tambayar ta ma'azam ya yi to wai ita bakuwar ta zo gidan wata ne shi shine bata gane gidan ba maryam ta ce masa a'a wadda ta zo gurinta ce dai suka sami matsala ma'azam ya ce ayya na zaci ko bata gane gidan ba ne da sai in ce a maimakon komawa ai gwara ki sa a nemo mata gidan maryam ta ce masa a'a ba haka ba ne maryam ta ce masa nema dai na taimaka mata ne a motar haya muka haɗu da ita jiya lokacin da nake kan hanyar dawowa daga kano motar haya ma'azam ya katse ta gabanta ya yi matsananciyar faɗuwa Lallai ta yi sibil da baka, ya ci gaba da magana yana tambayar ta, motar haya kika hayo Maryam, me yasa kika yi min haka? Maryam ta ce yi haƙuri my lovely, na san baka so ne shi yasa ban gaya maka ba, amma mota ta ce ta lalace, idan har na ƙara kwana a Kano, babanmu zai min faɗa, kuma na san kai ma ba za ka so haka ba. ka yi haƙuri sha Allahu ba zan sake shiga ba kuma mu bar shi a nayi na farko nayi na ƙarshe. Ya yi ajiyar zuciya, ko motar wani bana so ki hau bare ta haya. Amma tunda kin yi wa kanki alkawari kuma kin yi ma kanki hukunci, shi kenan. Maryam ta karyar da murya zuwa ƙasa sannan ta ce masa, ka huce? Ma'azam ya ce mata ya wuce na haƙura, ki ci gaba da bani labarin da kike bani. Kin ce min kun haɗu da ita a mota. Maryam ta kwashe duk labarin Usaina ta gaya wa Ma'azam. Ma'azam ya ce mai, ai wannan ba sabon abu ba ne yanzu, ke ce ba ki san da wannan ba. Abin da ba ki sani ba yanzu Abuja ta zama matattarar laifi. Mata kuwa ai ba a tantance na aure da marasa aure. Mai, wata lalacewa fa yanzu idan kika ga yadda mata suke sintiri zuwa ofishinmu. Hmm. Allah dai ya kiyaye. Kika ce Allah ya tsare tayar motar ku ta fashe, da sai dai na ji mummunan labari. Maryam ta ce masa Allah ya kare kam, amma ka kaddara taimakon da za mu yi wa wannan baiwar Allah shine ya sa na shigo motar haya. Allah ne kaɗai ya san ladanmu, ma'azam ne wata ‘yar dariya kin yi taimako dai kam mai wayo kawai ita ma maryam wata dariya ta sa domin ta riga ta san ya gama gano ta ta faɗi hakan ne kawai don ta ƙara kwantar masa da hankali ya ce mata to bari mu bari sai an jima ko saboda ina so zan wuce gida maryam ta ce masa to shikenan sai an jima mai waya Ina mamaki kuma ina kwaɗayin son jin abin da ya raba waɗannan masoya. Sai dai duk wata wata dole ne in bi su a sannu har zuwa lokacin da Maryam za ta furta mana. Ƙarfe tara shine ƙa'idar lokacin yin wayarsu, idan ma'azan bai kira ba ya ƙara ko da minti ɗaya, to Maryam za ta kira shi. Maryam tana cikin saka kayan bacci kiran ya shigo, amma ba ta daina sakawa ba domin ta san ko da kiran ya yanke ma'azin zai sake kiranta kuma ko da bai kira ta ba ita ma za ta kira shi ba ta dubi inda wayar take ba har sai da ta gama shiryawa ta shiga bargo ta lullube rabin jikinta ta ɗauko wayarta da niyyar kiransa kawai sai kiran ya sake shigowa ba ta duba suna ba kawai ta kara a kunnanta domin ta san kawai ma'azam ne maganar da ta buɗe baki za ta yi ta makale sakamakon jin muryar wanda ba ta zata ba maimakon jin muryar masoyin mijin nata a cikin kakkosar murya ta ce wane ne baki adana lamba ta bane ranke daɗe Buɗar bakin Maryam sai ta ce masa, ban ma san lokacin da na sami lambar taka ba, bari har in adana ta. kai eh, fa ban ma san da wa nake magana ba ya ɗan yi jin alamun maganar ba ta yi masa daɗi ba ya ɗan yi ajiyar zuciya sannan ya ce mata hamisu bala ne mutumin nan na kwanar fara farakwai lakcara a makarantar nuhu bamalli ina fatan yanzu kin gane ni maryam cikin ƙosawa ta ce na gane amma lafiya mutumin ya ce mata eto eh lafiya na kira ki ne ina so in nemi alfarma don Allah ki rage yawan lokacin da kika ɗebar mani ina so in dawo gurinki na kasa jurewa tsawon lokacin da aka ɗebar mani don haka ina roƙon alfarma da a daure a barni in dawo zuwa gobe maryam ta fusata ta ci gaba da magana tare da faɗin malam don Allah ka yi haƙuri ni ba yanzu zan yi aure ba. ta kai ƙarshen maganar ta tare da limshe idanu ya tambaye ta me yasa zuciyarta zalla cike da takaici ta ce masa ina fatan ka fahimta tare da fatan ba za ka sake zuwa ba na gode maryam tana faɗin haka sai ta kashe wayarta saboda ma'azam ya kira ta har sau biyu lokacin da suke magana da wannan mutumin ƙarin takaicinta kenan Maryam ta kira layin ma'azam carab ya daga a ringin farko tamkar yana zaune yana zaman jiran kiranta ne. Ko kafin Maryam ta salama ma'azam har ya ce mata da wa kike yin waya. Maryam ta ce masa, hmm, kai dai bari, wani ne wai ko waye ko Hamisu ne? Ma'azam ya katse ta da cewa kiranki yayi, ina ya sanki, me ce miki? Maryam ta shiru ta kasa ce masa komai sakamakon yadda ya jero mata waɗannan tambayoyi. ta san cewa hankalinsa ya kai makura wajen tashi ma'azam yana sauraron maryam domin ya ji amsa daga gare ta jin ta ce masa komai ba ne ya shi ya sanyaya muryarsa sannan ya tambaye ta kina son shi ko maryam maryam ta yi saurin cewa haba ma'azam in an ce maka zan so wani bayan kai sai ka yarda ba tare da ta jira ma'azam ya amsa ba ta ci gaba da cewa ni ban san shi ba ban san inda ya ganni ba ban san yadda aka yi ya san gidanmu ba ni dai kawai mutum ya zo kofar gidanmu ya turo ce ana sallama da ni har na ce ba zan fita ba sai amma ta ce sai na fita in ba haka ba za ta haɗa ni da babanmu shirin da maryam ta yi shine ya bawa ma'azam damar ƙoƙarin tsaida hawayensa ya yi ta maza don ganin ba ta fahimta ɗin ba sannan ya ci gaba da magana ya ce mata maryam ya yi miki kina son shi za ki iya zama da shi tunda dai auren ba don so za ki yi ba idanuwan maryam suka ciko da wasu irin zafafan hawaye domin ta fahimci shi ɗin ma kukan yake maryam ta tausasa murya ta ce masa san bai min ba domin kuwa ban ji abin da na ji ba a ranar da idanuwa na suka suma to zali da kai. Ma'azam ya shiru zuciyarsa ta sassauta sakamakon jin wannan magana da Maryam ta gaya masa. Shi dai ma'azam a ransa bai san da wani suna zai kira kukan da yake yi ba. Kukan kishi ne ko kuma kukan bakin cikin rabuwa da matarsa. Yana cikin wannan tunani ne Maryam ta katse shi da cewa, ba baka yarda da ni ba ko? Ma'azam ya ce mata, na yarda da ke, sai dai ina jinjina yadda wani zai ɗauke ki ina rayu. Ina tabbatar miki da cewa wannan rana za ta iya zama ita ce ranar mutuwata. A ƙoƙarinta na ta ƙara ƙarfafa masa zuciya sai ta ce, ba na jin haka za ta faru domin kai na daban ne. Tunda na kalli mutumin ma na ji ba na buƙatar ƙara ganinsa a rayuwata. Ɗan guntun murmushi ma'azam ya yi tare da faɗin. Hmm. me kika ji ranar da kika fara gani na maryam ta yi wata 'yar dariya domin son ta ƙara ribatarsa ta ce masa kasan na ce maka ina da burin zama marubuciya ko ya ce mata na san haka tintini kuma tuni na baki dama amma har yau kin kasa rubuta komai mai kuma kin san na yi miki alkawari har lancin ɗin sama ni zan yi ma'azam ya gaya wa maryam haka Maryam ta ɗan gyara kwanciyarta a kan gado take shingida. Maryam ta ce masa, Na yi maka alkawari rabili, daga gobe zan ɗora biro na a takarda. In Allah yarda a wannan karo daga gobe ne zan saka ɗanbar rubuta littafi na. Zan rubuta tarihin rayuwarmu da kai, sannan kuma kai ne mai dubawa. Domin ka gani ko na tsallake wani abu guda ɗaya ko biyu a cikin labarin rayuwarmu. mu.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 Wata juma'a ce da safa na yau shirin karatu Gashi na yi latti kuma lattin da bai misaltu Sai na ɗauki mashin ina ta sauri kamar na zautu Da tsohon mudan ja ta ɗan agundi ta sai da kowa gaba ɗaya